Hausawa Top TV tashar al'umma. Labari da ɗumi sa yanzu-yanzu. Bola Ahmad Tinubu ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar APC ya tsayar da wanda zai masa mataimaki a takararsa ta shugabancin ƙasar Najeriya. Kamar yadda aka dade ana jira kowanne wato ɗan takara da ke wata jam'iyyar sun fitar kamar yadda Atiku ya fitar Kwankwasa ya fitar tinubu ne kadai ya gagara fitarwa saboda tsaiko da aka samu amma a yanzu ya gama yanke shawarar wanda zai masa mataimaki Ma saurare ku gyara zama domin jin cikakken wannan rahoton na wani binciken kwakwafi daga majiya mai tushe kamar yadda muka samu labarin wanda tinubun yake shirin sanarwa a yanzu bai sanar ba amma daga wata majiya mai tushe mun samu labarin wanda zai tsayar din kamar yadda za ku ji mu ɗauke da rahoton a halin yanzu. Kafin mu tsinduma cikin ku cikakken rahoton da Allah idan wannan shine farkon zuwanka wannan tasha ta mai albarka ka dangwala mana alamar subscribing sannan ka danna kararrawa. Domin haka ne zai ringa baka damar samun labaran labaranmu da bidiyonmu a koyaushe da zarar mu dora za mu sanar da kai. Ga cikakken rahoton. Mai saurare kamar yadda muka gaya maka Dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar APC Bola Ahmad Tinubu shi kaɗai ne wanda bai tsayar da wanda zai masa mataimaki ba a takarar shugabancin ƙasar Najeriya da ya fito. Inda Atiku Abubakar na jam'iyyar PDP ya tsayar da nasa, haka zalika Dr. Rabi Musa Kwankwaso da ke jam'iyyar NNPP shi ma ya tsayar da wanda zai masa mataimakin. A yanzu muke samun wani labari daga wata majiya kwakwara wannan wato magana da ake yi na cewa tinubu bai fitar da ɗan takara ba to a yanzu ya tsayar da wanda zai fitar a matsaunin wanda zai masa takara kuma ba tare da duba da addini ba a yanzu za ku ji mu ɗauke da rahoton wato yanda tinumbun ya zaɓi wanda ya zaɓa ɗin duda bai fito ya sanar ba amma wata majiya mai ƙarfi ta sanar da hakan. Ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar APC a zaben shekara ta 2023, Bola Ahmad Tinubu ya yanke shawarar zaben wanda zai yi masa mataimaki a wannan zaɓe mai karatuwa. Wata kwakwarar majiya da ta nemi a sake sunanta ce ta tabbatar da haka ga kamfanin dillancin labaran nan na Najeriya wato nan ranar Lahadi a Abuja. Majiyar ta ce, ana sa ran a cikin makon nan dai dan takarar shi wato alhaji bola ahmad tinubu zai fitar da sanarwar wato bi ma'ana ya bayyana wanda ya tsayar a mazaunin wanda zai masa mataimakin akwai yiwuwar wanda aka tsayar din takarar mataimakin ya kasance tsohon gwamna ne kuma sanata mai ci daga yankin arewa maso gabas mutumin musulmi ne kamar yadda gwamna dr abdullahi umar ganduje ya tabbatar ya ce a ranar asabar hakan ta faru inda ya ce ɗan takarar musulmi wato ɗan takarar musulmi ya zaɓa a matsayin mataimakinsa in ji dr abdullahi umar ganduje haka zalika majiyar ta ce tinubu san bai yi la'akari da addini ba wajen zaɓar mataimakinsa sai dai ƙwarewa da cancanta babban abin da ya zame wa tinubu fitila wajen wato zaɓin shine mutum mai ƙwarewa wanda zai taimaka masa ya kai Najeriya ga tudumin tsira. Tun da farko dai Tinubu ya zaɓi Alhaji Kabiru Ibrahim Masari a matsayin ɗan takarar mataimakin nasa na wucin gadi gabanin cikar wa'adin da hukumar zaben ta ƙasa ai ta tanada. A ranar Lahadin nan ne ake sa ran wato ɗan takarar zai kai wa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ziyarar gaisuwar sallah a garin Daura da ke jihar Katsina kamar yadda jaridar nan ta bayyana. Masu saurare kamar yadda muka gaya muku a bisa zazzurfan bincike da wannan sanarwa da ta fita an ce wanda tunin bin ya tsayar tsohon gwamna ne kuma daga wato arewa maso gabashin Najeriya kuma sannan sanata ne mai ci a yanzu. kaga kenan babu inda wannan lissafi ya fada illa a barno kuma a Barnan ba wani bane ba illa Kashim Shatima domin a lissafin da aka yi musulmi ne kuma sanata a yanzu kuma tsohon gwamna a gabashin wato arewa maso gabashin Najeriya babu wanda lissafi ya fada kansa illa wato Alhaji Kashim Shatima wanda shi ake sa ran shi wato dan takarar tinubu zai sanar a mazaunin wanda ya tsayar du da dai yanzu an riga an gama magana sanarwa ce ta rage wannan rahoto ne da ya fito daga wato kwakwarar majiya kamar yadda jaridar aminiya ta faɗa kamar yadda wato jaridar nan ta rawaito maganar a yayin da da wannan zaɓe yake ƙara karatowa na shekara ta 2023 hankalin kowa ya karkata izuwa kujera guda ɗaya duk da dai akwai kujeru da yawa da suke na madafin iko babu waɗanda ake kallo ko mu ce wadda ake kallo illa kujerar shugabancin ƙasar najeriya wadda a yanzu ake ta dafifi a kanta bayan su masu mukaman suna ta dafifi a kanta haka zalika talakawan gari su ma suna kallo izuwa wannan kujera shin waye zai samu ya ɗare wannan kujera. A yanzu za mu iya cewa hankulan al'umma sun kasu gida uku, inda tunanin gida ɗaya shine wanda yake tunani mai kyau, amma ragowar tunanin nukan za mu iya cewa soyuwar zuciya ce kawai ba tare da tunanin mai zai je dawo ba. Dalilin da ya sa muka faɗi haka shine tunani na farko yanda mutane suka kasu shine wasu wato kashi ɗaya suna son Alhaji Bola Ahmad Tinubu ya kasance shugaban ƙasar Najeriya. Wasu kuma sun kasance suna son wato kwankwaso ya zama wato ya zama shugaban ƙasar Najeriya. Sannan kuma ɗaya tsagin suna so a Atiku Abubakar ya zama shugaban ƙasar Najeriya. Tsagin ƙarshe shine waɗanda suka tsaya suke roƙon Allah ya zaɓa shugaba na gari ba wai soyuwar zuciya ba. Waɗannan su ne ahalin kasan da ya kamata a ce duk kowa ya raja a kai ba don komai ba sai halin da muka tsinci kanmu a najeriya kowa ya ga irin yanda abubuwa suke ta ƙara taɓarɓarewa kuma a shekarun da suka wuce a zaben mun yi magana cewa wane shi kaɗai ne zai samu mana masalaha a ƙasar nan ya ka mana wato sauƙi a al'amura ya kuma kawo tsaro inda muka manta da maganar cewa komai na Allah ne shi kaɗai za mu roƙa ya mana maganin komai sai muka raja'a ai in na ya hau to shikenan komai zai zama wato cikin salama sai gashi mun tarar da akasin haka a yanzu najeriya ba a taba tunanin za a shiga kangin da ake ciki ba a halin yanzu ga tsarin kayan abinci ga kuma dai tsaron har yanzu ana yin ɗauki daɗi da 'yan ta'adda to a dangane da haka ne ya kamata kowa ya shiga taitayinsa ya koma cikin hankalinsa kamata ya yi dukkan mu muraja'a wajen Allah ya zaɓa mana mafi alkhairi a cikin waɗannan guda uku da suka fito takara domin dai duka a cikin su guda ɗaya ne zai zama shugaban ƙasar Najeriya biyan da za a yi wato biyu su hau ko uku su hau dole ɗaya ne zai zama to tun da ba mu san zuciyar kowa ba a cikin su kamata ya yi mu a mazauninmu na 'yan Najeriya yanzu lokaci ya huce da za a ruɗe mu a ringa wane shi zai mana kaza domin mun ga wanda kake tunanin maɗin zai yi bai yi ba don haka kamata ya mu koma ga Allah mai addu'ar Allah ya zaɓa mana mafi alkhairi a cikinsu shine abin da ya dace mu yi ba wai mu zauna muna sewa na sewa na ba. To a sauraron mu za ku ci dangane da wannan rahoto mun gode. A yanzu dai kun ji cewa Bola Ahmad Tinubu yana shirin tsayar da wato dan takarar nan nasa kamar da yadda ya tsayar din sanarwa ta rage daga yankin wato arewa maso gabashin najeriya wato a barna kenan